kamar yadda wasu har cikin malamai an samu wannan abun sai kan ga zargin malam awwal albani zaria da cewa wai yana kawo abu ne saboda yana so ya shahara Allahu akbar gaskiya wannan rashin adalci da son zuciya yawa a cikin wannan lamari din ina fatan fahimta malam albani bai kawo wata matsala kwara ɗaya wajen a san shi ba ina fatan fahimta kuma Allah ya bayyana da gaske shi an gani ta ina ta da abubuwan da ya faɗa malaman suka yi inkari a lokacin bayan shekaru goma sha biyar ko ashirin sai a zo kuma ana so a tabbatar da maganas sai kuma a ringa wayo-wayo akan wannan matsalas in ka bi malaman ka ji dalilin suke kawowa na cewa wasu ne inkari ga malam albani din sai ka ga kawo wasu dalilin bai kamata tsaya malami a ce na faɗin wayannan dalilai din ba na fatan fahimta wace matsala za buga misali da ita ku bani ku taya ni matsalar rukuya sanda mala albai na kantar da matsalar rukuya ga waɗanda aljanu suka shiga ko suka cuta kan da aka yi sihiri ce ne ke wasu tsalle suka ce ah wannan shirka ne ko ba ka kai ba ƙungiyoyin izala da jos da kaduna suka ce ah wannan shirka ne ina fatan fahimta ba duka ba fa dan a cikin su akwai wanda sun san abin su ma ba su inkari ba amma su daga cikin su da stan na wata kungiya daga cikin suka ce ai wannan shirka ne magana jani amma suka wasu ma suka kai magana kafirci karsa inda aka samu wannan magana wai da an magana da aljini zama kafirci ko ya zama shirka majaradin magana da aljini kawai sai zama shirka da kafirci kaga ba a san aqida ahlus sunna din yadda kamata ba gaskiya to daga ba me faru ba gidan ba ungo da ba a matsal ba a ruqiya kuma ba a bada magani ba ba magana da aljinu din ina fatan fahimta hawa limami na nan gidan shi ma ana yana fama da wani matsala sai dai ta dukan yare yana zalunta ta kakkarya mata bubbuge ta kuma aljarin sai ta mai magana kuma yana ji ko kuma wani wayo sai cewa shi ai ba ruwan shi shi dai ba zai yi ba <laughs> ina fata an fanci wannan abu kuma inda za a wani dokiya wani malami wani alhaji dai da shi ce to shi dai ba za a gaba shi ba zai ce ka ai ba saboda ya ga abin kacan kacan ya kama shi tito amma ba zai magana ba shi dai bari ya fita ka a ce an yi a gaban shi sai sun ya guje abin nan ina fata mun fahimci wannan abin in ban da ma makabara ga al'akal ba wata al'umma da ba ta san akwai wani matsalar ba matsalar aljanu suna cutar da mutane in allah ya kaddara ya ga dama ina fatan fahimta ba wasu al'umma da basan cewa malaman addini suna da tasiri ina ce na ce addini wato ba wai addinin musulunci ba suna da malaman suna da tasiri wajen korar da fitar da aljinu daga cikin mutane din ba ba wani al'umma da bata da wannan abu har maguzawa masu bautar tsibbin bara tun da ta ba je wajen tsibbin bara a nemi mata a wajen to wannan hanya ce ta kafirci ko ba haka ba zuwa neman tsibbin bara amma me nake nufi shine su a wajen shine addini so masu addin suna wannan abun haka fastoci suna yi haka suwaye suna yi kowa ya san da wannan abun amma saboda makabara ga ilimi sai daga ba kuma yanzu ana zo ana tattirka tirka ana wani abun ina fatan fahimta ka ɗauki masal jirsi isra'a haka zaka ce ai zaman hutu bai tabbata ba wane ne wane sai da aka zo malam aka akasar guda uku malam albani akan akan jirsatul israha a lokacin su ko kasaɗe ko sunan littafin ba su ma sani ba amma da farko sun fara karyatawa tukuna cewa babu wannan neman a san shi ne kawai wallahi akwai malamin da yake cewa wai references da malam albani ke yi ya ce a duba irwa'ul galil a duba abin da miskatul masabi a duba fatul bari a duba kaza a duba kaza a duba kaza sai ce ai malar rakamu ne wai shi ya ɗauka malar rakamu din ma wai wani littafi ne ina ba ta fahimta idan da alba zai ce a duba kaza rakam kaza rakam kaza sai ce wa malam rakam ne in na faɗi sun shi za a samu wani malam wai ai wasu wani wani littafi ne da ke da sunan littafai shine kawai ke biya na ke kira yana lissafawa ko malami ne na ahlu sunna yake wannan abu to ku duba abin da malam al'alam ke faɗa ya ce sunna za ta iya fakuwa tun a zamanin sabai da tabi'ai balantana zamanin da muke ciki na jahilci da son zuciya shi za ka yi samun malami gaba ɗaya labarin shi bai wuce wannan kantar ba kai wani wallahi ba zai iya shiga rabin kantar nan ba labararin malami gaba ɗaya kuma kullum yana yawan neman kwangila ina karatun ina lokacin bahasi a ciki zo ka ga ku zo ga labararin mu nan ku gani abinda malam arba'in ya tara mana banda fa littafan da suka bace kenan fa ni na san akwai littafan da ba na san su a lokacin can da muke muciya wanda ba na ganin su a yanzu ina fata an fahimci wannan abun kuma wallahi da yake cewa dukkan littafin shi ya karanta su kai in kana mu'amalar fan zaka san wannan maganar sai ka duba kana cikin wani buki can sai ka tada shi wani ta'aliki wani jam ko ya sa wata lamba ko wasu abubuwa a ciki wata ran wani malami alfulati ya zo mun same shi wani malami daga Kano daga dan Kaduna alfulati me sunan shi ne mallam ka san shi banzu kuwa wanda alfulati a Kaduna hmm? Anas ko ba yaro bane fa wataran ya zo kan wata matsala ta takarji wani hadisi aka haɗa shi da ni na kira mala albani da daɗewa fa lokacin na ce ga wani ya zo kaza kaza yana son in zo kawo shi ya ce ka zo da shi muka je gidan da yamma mala ya ce to aka yi ce na matsa matsalar hadisin da ake tattauna amma akan wani menene ibn ijlan yake so a bayani sai ah mallan kaza da kaza nan da nan mala albani fara fayyace mai matsalar hadisin filla filla to ka san mallan albani karimi ne Allahu akbar mutum ne je san darajar mutane ya karrama mutane da muka zauna to sai da yana me zai kawo mana mu ci mu sha tukuna to ya fita ne yana wannan karkaunan shine sai malami ke ce mun tablija ce wallahi shi ya dauka yafi kowanne malami littafi a Najeriya kuma hatsiya ake mai a gida shi duk kuɗi suna ƙara a littafi amma sai gaba kanta ta yi bato ta ɗan wani ɗan tsuku a cikin ɗakin malam albani ɗin ba shi in yana garin ya ji wani magana na san mun yi haka da shi ina fatan fahimta da haka zo na tattauna ni ma daga shi abin mamaki duk maganar da albani ya faɗa a lokacin ba wai tsaya ke ringa leko ina ma littafi yake yana neman shi a cikin zafi a'a kawai yadda ka san ka kamar da na ji wani in ka ganda ne ma ba wai sai na tsaya na neman ina yake ba ko haka zan ɗauka ko to sai dai tashi a malam littafi tana matsar sai dai tashi zaro ne zaro nan kawai in nuna ga shirin wajen ina fatan fahimta kamar da shi albani ke faɗa ne ya ce ya kai wani matsayi a ilimi amma hasada ta hana malamai su bari ɗaliban ilimi su matse shi su ci gajiya wadda lamari ɗin ya ce na kai wani matsayi a ilimin zamani wanda hasada da bakin ciki ya hana a zo a ci gajiya ce sai arna daga kudancin najeriya ke tasowa zo suna cin gajiya wannan abin da nake a kan shi wallahi abin da aka kenan sai dai in ingozi ta so daga anambra ta zo malam zai kora mata java application ko zai koya mata kaza zo ya koya mata kaza ta ji ta cin arziki ita daga can an gaya mata wanda iya wannan kaza sai malam albani ilmin hadisin nan ya kai wani matsayin an hana dalibai suna so su zo amma sai a ce ai wani jahili ne wani yaro ne wai alban zaka ce wa yaro wani yaro ne wani mai rakun shi kunya da kaza kaza duk aka hana shine hawa wanda hakan ya boye sunoni da yawa ya takaita sai zub ɗalibai suke jin mai ma albani yake faɗa ke su kansu malamai shi yake ba su aiki lashi kyauta jama'a muna faɗin wani abin ba don mutuncin wani malami ko guda ɗaya ba ko mu zage wani ko mu aibata wani amma abin da muke nufi don allah kamata mu ahalu suna fita daga cikin wannan halin ina fatan fahimta ahalu suna fita daga cikin wannan ɗabi'a ɗin mu taimaki junanmu in gaskiya ta zo rabu da faɗa muna yi a ta faɗa amma ita gaskiyar a tabbatar da ita ita sunna a tabbatar da ita tunda albani ya ce mu yanka rago ya zo a sunna ya kantar da mu cewa za a yi za a yanka doki da kai ba ka ci doki ba kuma kai ba ka yanka ba sai ka ce eh, ya tabbata cin doki sunna ne halas ne cin doki halas ya halas da annabi ya ce gidan shi an ci kaza da kaza ina fatan fahimta kakka tsakanin na ca eh to eh tunda hadisai sun zo abun amma mun gama cinye shanun garinmu ne da kaji wannan ai magana ce ta jahilai maganar jahilai ce wannan ba mu gama cinye shanunmu da kaji ba da kaza da kaza ina fata fahimta wannan asarar dawaki da ake bala ka ga so doki naira miliyan biyu da rabi kawai dan ya kare sai a ce sai a harbe shi nama lafiyayye malam naman da annabi ya ci annabi suleiman kuma da aka gane mahasada ce ko malam abakar gunfa ya tabbatar da cin doki na a cikin littafin raddul azhan fa ya karanta a bukhari duk ya ce za a ci abin nan fa ko mai wa'azi akan a ringa ji ba me yasa ba ce albani abakar gunfa shi jahili bane ko kuma ba a gama cinye kaji da shanun garin ba sai malam albani ina fata kun fahimta me ke wani abun kaga wannan son zuciya ne tunda an safare shi abubakar gwamnati tunda shi tsoho ne shi kuma ba barazana ba ne a gare mu to shi kenan shi a shiru a nashi shi kuma wannan tunda barazana ne a gare mu tutar shi za ta daga muka tabbatar da abun nan a dafi. a jeho shibohi ina fatan fahimta ya kamata mu gyara wani abu idan sunna ta tabbata sunanta sunna wannan kayan Allah ce fada kuma fa to ja ita ta yi amma shi ma ba daidai ba ne ina fata an fahimci wani abin